أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد ينقوى معصوه سورا رم لكم كلم عليه وأن اللوكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan zama shine na biyar cikin raddi da muka ɗauko mai suna wato bal na ƙazifu bil haƙƙi alal batsili fa yadda maguhu fa idza huwa zahiq wa lakum alwailu mimma tasifun Allah ce muna ɗaukan ƙarya mu jefe ta wato gaskiya mu jefe ta da ƙarya sai ta darka ke ta shi wannan arrafidi din wannan dan shi'ar mai aƙidar zagin sahabbai wanda ya dannasa kansa da auren mutu'a a muna faɗa masa cewa duk abin da zai motsar na shubuha yanzu kafin ya motsar akwai wanda suka motsar da abin da ya fi abin da yake motsarwa yanzu kuma malamai sun ba shi amsa irin su tijjani samawi duk abin da zai faɗa na shubuha bai isa ya faɗa abin da tijjani samawi ya faɗa a littattafansa guda hudu ba da shi a hum ahalus sunna fas'alu ahlal zikir la'akunan na ma'asadiƙin da kuma shi shi'ahum hum sunna da kuma sun ba ta sannan ba zai faɗa abin da su a sharafuddin abdulhussein al-musawi ya faɗa a cikin littafin sabon muraji'a. sannan akwai waɗanda suke motsar da shubuha irin su adnan ibrahim irin su ɗarik yusuf da makamantansu waɗanda su suka ƙi yadda cewa su 'yan shi'a ne suna wakiltar da sunan sunna amma kuma a rigar su shi'a suke yi irin su abu jabbar dan gidan nasur kabara duk abin da zaka motsa na shubha ba ka iya motsar da abin da yake iya motsarwa ba amma kuma tare da haka sau da baku da gaskiya ba ku yadda da abin da kuke kai na aƙida ba ba ku iya yadda ku buɗe ƙofar tattaunawa gashi kana cewa jahili kana cewa kaza kana cewa kaza amma kuma ka tsaya a tattauna da kai kaki saboda haka shi yasa nake yanzu dai zan ba da amsa kan wannan karatun da kai na awa ɗaya da minti arba'in don ka gane idan za mu kai shekara in ka faɗa abu yana da abin da zan faɗa amma ni ta haddin da nake maka ban gushe ba ina ƙara maimaita maka malam bashir lawan in ka taka ka isa ka haifu kai ɗa ne kana ganin ka yi karatu za ka iya kare abin da kake kai na aƙida mu haɗu da kai wanda cikin wannan karatun da kai abin da ya bayyana ma kai maciyin amana ne baka da amana ta naƙali wajen naƙalto maganar wani kamar yadda shekul Islamu bin taimiyya ya faɗa dama ya ce wajen naƙalto maganar wani duk duniya ba wanda ya kai ɗan shi a ƙarya haka wajen amfani da hankali babu wanda ya kai kota idan masu saurare za su iya tunawa nukta ta ƙarshe da na tsaya a kanta ita ce nuktar da yake faɗa cewa wato su ba gali ba ne ma'ana ba sa guluyi wuce gona da iri amma na kawo maganan ne. da rikicin da ya faru tsakanin ita to magana da cewa kai fasada sauti ko mubtadi'in halatta ma'amtar da bidan bid'a wa haddu thiqatu al-adara wal intiqad al-hali iya kon kinta ba ka iya ta'rifi ka ka ce mutum wani abin tattene to ya kamata ya zama dai na farko adali kuma ƙwararre a kai fa ya kuma adlan man huwa sahibu bid'a to ya zai zama adali alhali mutum yana da bid'a sai kawo tambaya shi kuma ba da yace to da wani mai faɗa ka wa tawabuhu wa an kasta an al-bid'a ala dalil yace bid'a kashi biyu ce wani samuwar cikin babban da ko karama ce gida a cikin sukura kaji za a yi na kiran to wannan shine cin amanar da da ya faɗi bai da asin sugura shi kuma al'imamu zahabi ya faɗi bai da asin kubara da yana da amana ya kamata ya karanto wa mabiyan shi bai da asin kubara din da al'imamu zahabi ya faɗa ya san in ya karanta bai da asin kubara kamar yadda ya karanta sugura

a darasin da ya gabata in ba a manta ba na kawo rikicin da ya faru tsakanin kamalul haidari da shi da yasir habib wanda ya ɗauko kitabun tsahara na komeni ya masa hujja da shi cewa idan ka ce masu zajin na na aisha hashish ne ya ce wannan mutumin kwata-kwata ba mun munsifi ba ne wato ba adali ba ne saboda ya yadda komeni ya kai mataki na ishtihari a shi'a kuma yana daga cikin waɗanda yake girmamawa sannan haka sahibul hada'i wato yusuful baharani ya ce wa'annan suna daga cikin masu zagin na aisha tambayar da muke wa malam wato bashir lawal shin kuma ne tare da zagin na aisha da yake zaginta ba guluwi ba ne a addinin shi'a wannan shine amsar da nake so ka bayar sannan maganar da kumaini ya faɗa a cikin matsalatul mahadi ma a matsalatul ukura a mujalladi a shafi na ashirin da biyu yake cewa na ƙulu bi annal anbiya lam yuwaffaqu fi tanfidi maqasirihim babu wani annabi da ya zo doron ƙasa wajen da'awa aka yi masa taufiki wajen zartar da da'awarsa wa anna Allah sayyaba afi fi akhir zaman shakhsan da sannan Allah zai turo a ƙarshen zamani wani mutum ya komo bi tanfidi masail al-anbiya matsalolin da annabawa ba su yi tanfidin ba to Allah zai turo wani a ƙarshen zamani wanda zai zo yi tanfidin wannan ba guluwi bane ka ce Allah ya turo annaba ba wani annabi da Allah ya masa tawfiki wajen amma wannan ba guluwi bane a wajen ka. sannan maganar da Khomeini ya ƙara faɗa cikin tahrir wasila mujalladi na biyu shafi na 164 da yace wala yulhaqu bihi tinu qab tinu ghairi qabrihi ba a riskar da ƙasar wani kabari a duniya wajen daraja akan ƙasar kabarin Sayyidina Husaini yace hatta qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal a'imma alaihi wasallam yace hatta kabarin kasar annabi Muhammad bata kai kabarin kasan al-Imam daraja ba wannan kace kabarin kasar annabi bata kai ta al-Imam daraja ba wannan maganar da kumaini ya faɗa ba ba bane ya halatta ya faɗi wannan sannan kamar yadda ya bada fatawa a cikin wannan yake faɗa yake faɗau wannan ainihin wato maganan a cikin wannan shato. to bari mu faɗa maka kaji abinda Hassanul Yari Hassanul Lahir Yari ya faɗa wanda yake fitowa yake faɗa muku gaskiya yake cewa wahabiya kamar yadda kuke ce mana sun san littattafan ku yace ba yadda za a yi mu ci gaba da musu rufe rufe akan matsalan Abubakar da Umar bari mu ji abinda shi Hassanul Lahir Yari yake faɗa ha bane على التقية بل إذا بل إذا على ترك التقية المقصدة على التقية كان أعظم من المقصدة المترتبة على ترك التقية مثلا إذا كتمت الحال فهذا ينتج إمراض الدين وإضمحلال الحال وترويج جبت الطاغوت عند الجماعة الوهابية الآن 100 قناة في العالم 100 قناة في العالم قنوات الشيعة بل كلهم يتجاملون عندهم فقط المجامل da yana faɗa akwai sama da tasha ɗari ta 'yan shi'a ya ce galibinku mujamala kuke yi kai ma abin da ka zo kana yi kenan a najeriya mujamala kake wa mutane ka fito ka faɗi haƙiƙanin aƙidar ka ta shi'anci ta ganin ƙur'ani bai cika ba zagin sahabban manzan allah zagin matan manzan allah da makamantansu shine raja'a cewa za a dawo duniya ده مكمنتن بعض القنوات لا يصرحون بالحق تصريحا فهذا يا أخي الجليل إن هذا إن هذا ما يقدرون عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحجج عندنا البراهين عندنا النور عندنا مكتوم والعراق أخي الجليل إن haka yana وانا muku ذاك wani امير المؤمنين علي بن ابي amirul mu'minin Ali bayan kuna da hujjoji da dalilai tasirihai da ke nuna kafarcin abubakar da umar bar mu ne wanda inni mundu ana wulitu saddam mawjud fil iraq kana yanmahukum dabha al-qara'i bi sababi aw bi sababi an-nas kanu yukaffiruna ababaka wa umar na hum ya'rifuna tukar kunt tukaffiruna ababaka wa umar ma'ana yana fada cewa ahli sunna suna sanar da cewa kuna kafirta abubakar da umar inna jama'a al-wahabiyya innahum darasu kutubakum hada abin da yake cewa inna jama'a al-wahabiyya darasu kutubakum saboda wannan shine tunda mun karanta littattafan ku mun ga abin da ke ciki shi yasa kake jin tsoron in ce maka a littafi na kaza shafi na kaza wani mu je kullu maliya من تكليفات تكفيرات الشيعة ما ذكرهن ولا عن الشيعة ما ذكرهن روايات الإمام الصادق عليه السلام روايات وذاك هنا فأن شاء مواقي wato wafsan na ahalus sunna cike yake da maganganun in shi a wajen cewa abubakar da umar da usman da matan annabi kafire ne saboda ka yana faɗin cewa ga kunan da ruwayoyi daga a'imma na ahli baiti هؤلاء يعلمون ذلك إلى شبابهم وأولادهم هذا ليس شيئا أنت تقتله عنهم فإخواني العزيز هذا شيء معلوم هذا الدم الذي يجري في باكستان منذ 30 سنة أنا فقدتها لا كان موجود قبلي أخرج من هذا الدم الذي جرى في العراق في هذه الآوان الأخيرة كان موجود قبل هذا القناة هم كانوا يقتلون الشيعة ويقتلون الشيعة عارفين بأن اعتقاد الشيعة هذا القاعدة في جميل لك هذا المجال إما أن تنكر نقول لك مدام كفر عضلات بن تكتم هذه الحقيقة هذا مستحيل أن تكتمه وكذا من ذلك فلا يتي كوري كي إنكاري كتي باما زاجن أبو بكر دير قمر يتي wannan kuma abu ne da لأنهم عارفون بذلك وإما أن تاجر بالدليل تقول نعم نعم أنا أكفر أبا بكر لأن البخاري يكفر sau da aka yace ko dai ka zo da dalili cewa kuna kafirta abubakar da umar amma ga dalilinsu sau da aka shi yana ganin bai daga cikin wanda ya kamata a ci gaba da yin ɓoye-ɓoye ana da kada abin da ya ce yana kafirta abubakar da umar da usman saboda ƙur'ani ya kafirta su wannan aƙidar da wannan zindiƙin mulhidin yake da shi kai ma ita ce aƙidar ta lokaci ne bai ba idan Allah subhanahu ta’ala ya ku dama nan gaba sai an ji a bakinka kana ce ma Abubakar kafiri ko Umar ko Usman ko na Aisha matar Annabi Muhammad kuma zan yi ishara cikin maganganunka da kai wanda suke nuni akan haka amma da ajin haka kamar yadda ya faɗa yake gaban kowane dan shi yana da ikhtiyari biyu ko da kai inkari ka ce baka zagin abubakar da umar da usman da matan annabi wacce wannan ba zai fa'idantar da komai ba جيدا والوهابية جيدا كتبهم كتبهم كتبهم يدرسون في هؤلاء يعرفون ما هو عقيدة الشيعة بالنسبة للصحابة فليس شيء تكتمه من أحد فإذا أنت لم تتكلم به فقد هذا بل يعطيك خذلان الشيعة خذلان الشباب الشيعة وهم يديم أن ويستمروا على هذا العقيدة الباطلة إن الشيعة لا برهان عندهم وإنهم يعملون التقية ولا دليل عندهم إذا واجهون ما يقولون أن يتكلموا معهم أما الخيار الثاني تواجههم بالدليل والبرهان ولا أقول بالقتل والقتال ولكن بالدليل والبرهان ya faɗa muku ikhtiyari biyu kuke da shi ko dai ku ci gaba da taqiya da munafunci kamar yadda kai a karatunka ko kuma ku fito ku yana wa duniya dalilan ku cewa Abubakar da Umar da Usman da Nana Aisha da Hafsa kafire ne amma ga dalilan ku wannan shine kai ma zabin da ya rage gare ta za mu tafi nukta ta gaba kafin in tafi nukta ta gaba akwai wata nukta da take mai muhimmanci ina so duk mutumin da yake saurare na kiyaye ta kamar yadda na faɗa a farkon karatu na ce duk abin da za ka ji ɗan a ya jabe fita daga ɗayan biyu abu na farko ko dai ya ƙarya abin da babu a nassi ya ce akwai ko kuma idan nassin ya tabbata Allah ya faɗa annabi ya faɗa to zai ƙara wani abu wajen fassara ko ya rage wani abu don ya cimma manufarsa balma hasali su a wajen su ya halatta yin ƙarya in dai ƙarya za ta sa ci nasara a wajen abokin gaba kwanan nan an san cewa matsalar rikicin auren mutu'a ya taso wanda ina so in yi minti goma akan maganar malam jafar in warware ta malam jafar ya zo yana karatu akan mutuwar aikin hajji sai suka ɗauko karatunsa minti uku suka daɗe sai suke yaɗa da cewa ga malam jafar yana ba da fatawa akan halaccin auren mutu'a mun ce mutu'a iri uku ce akwai mutu'a wato ta aikin haji wanda muna da ifradi da tamattu'i da kirani wanda bai san matsalan aikin haji ya san wannan sannan akwai mutu'a ta aure wajen abin da ya shafi in ka saki mace ka kyautata mata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya annabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna duniya, al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna kaga umatti'ukunna in kyautata muku in ba ku. ihsani bayan na sake ku ba in yi mutu'a da kuwa. ba to sai kuma auren temporary marriage to shi malam Jafar yana magana akan aikin hajji tamattu'i sai suka ɗauko maganan sai suka ci yana maganan akan halakin auren mutu'a ne wanda insha Allah zuwa an jima zan yi kamar minti goma zuwa sha biyar in ba da amsa kan wannan matsalar ya tabbata cikin littafin usulul kafi kun gan shi nan usulul kafi gashi a mujalladi na ainihin wato ɗaya wanda suka kawo a wannan babu majalis halin ma'asi babin da ke magana akan zama da masu sabo riwaya ta dubu biyu da ɗari takwas da ashirin da shida suka kawo muhammad bin yahaya an muhammad bin hussein an ahmad bin muhammad bin Abinasir an dawud bin sirhan an abi abdullahi kala suka ce eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ra'aytum ahlal raibi idan ko gama abuta ko kwanto su a gurin su duk wanda ba dan shi a imamiyya ba to ahlal raibi ne wal bid'i min ba'di da in bid'a bayana fa azhiru al bara'ata minhum to ku bayyana da bara'a gare su wa akthiru ku yawta min sabbihim wajen zagin su wal qawla fihim da kuma magana akan su walwaƙi'ata sannan da afka wa mutuncinsu wa bahituhum kai la yatma ufil fasadi fil islam sannan sai ku yi musu ƙirƙiran ƙarya saboda kada su yi banna su samu kwaɗayin yin banna a cikin musulunci sai ya ce wa ya hazaruhumun nasu mutane su yi taka-tsantsan da su wala ya ta'allamuna min bida'ihim kada su koya daga su idan kuka yi haka yaktubu Allah lakum bi zalika Allah sai rubuta muku hasana mai kyau wa yarfa lakum bihi darajat fil akhirah sannan Allah sai ya daga darajar ku da wannan wannan ba cikin littafin nan ba kadai hatta a cikin wasa'ilu shi'a ya zo to majalisi da ya zo cikin biha wannan mir'atul uqul sai ya ce alwaqi'atu fin nas shine algibatu ana maganan giba wa zahiru Annal almurad sai ce bil mubahata bil mubahatati shine lizanta musu hujja alqati'a ka sanya wai mutum ya rude bayan da ya kawo wannan qala sai yace Allah ya ce fa buhita kafar sai ce wa Milu an ya kuna min albuhtan ya halatta kuma ya kasance daga albuhtan kirkiran ƙarya ne lil kenan ya halatta kai ma ahlus sunna ƙarya saboda maslaha yace fa inna kaseeran min masawa? domin da yawa daga cikin ayyuka marasa ke ya uddu hannu su mahasinan mutane na kirga ta daga cikin ababe masu kyau mahasina khususan al'aqaidi al sai ce wal'awar awwal Ka ga ababin amana ta ilimi da kai ne ka zo za ka ɗauki iya abin da ke goyon bayan ka ne to amma ya kawo maganganu guda biyu sai ce yana iya ɗaukan daga kalizm ta mana hujja ka kunyatar da mu sannan yana iya ɗaukan kai mana ƙirƙiran ƙarya wannan malamin a cikin littafin shi siratun najar wanda istifta'at wato li'ayatul lahi al'uzma al-khu'i qaddasa Allahu sirruhu haka suke cewa sannan tare da ta'aliki da akai ilhaqin sada wato ayatul lahi al'uzma at-tabrizi wanda littafi ne da adadin sa ya kai mujalladatu guda goma a tambaya ta 120 1245 aka ce hal ya duzul kadibu shin ya halatta yin ƙarya don ka gane wannan buhutu ɗin da shi majalisi ya awwala zuwa ga ga ma'anan kunyatarwa ba shi ake nufi ba sai ce alal mubdi amuru wajen talal shin ya halatta yin ƙarya ga mutumin da yake ɗan bid'a ne wanda ko kuma a gurinku duk wani mutum ba ɗan shi a isne a shari'a ba ɗan bid'a ne fi maƙamalin tijaji alaihi lokacin da za ka kafa hujja a kansa sai ya ce idan kanal kadhibu in za ka yi wanda ba ɗan shi'a a ƙarya yadda hada hujjatahu zai iya lalata hujjasa wa yi butul da awuyahu albatila ya ɓata da'awarsa sai ce idza tawaqqafa raddu batilihi alaihi jaza in dai wannan ƙaryar da za ka yi masa za ta iya sa ka iya tunkuɗe ɓannar da zai kawo na lalata a aƙidarka sai ce ya halatta sannan a tambaya ta wato 1246 wa hal yajuzu sabbu ahli al-bid'ah war-rayb wa mubahatatihim wal-waqi'ati fihim shin ya halatta zagin waɗanda suke ‘yan bida'a ne da waɗanda suke masu kokonto ne da yi musu ƙirƙirar ƙarya da afkama su? sai ce idan tarattaba radu'un munkiri alatil in ya jerantu ta wannan hanyar ne za ka iya tun kuɗi ɓannarsu sai ce fala ba asa babu laifi kenan babu laifi wannan shine abin da ku ya fito da haka idan kana saurare a matsayinka na mai saurare in dan shi'a ya faɗi magana to kar kai mamaki irin wannan fatawar ita ce shi abdul jabbar ya je ya ɗauko shi yasa zaka ga yanzu a karatun shi zaka ga zo yana cewa musnadu nan ba ta kada. wane ne nan ba ta kada saboda ya san waɗanda ke gaban shi ba za su juwa ba amma kai da kake ɗalibin karatu kana bin shi zaka gane cewa ƙarya yake yi saboda ya halatta ya yi ƙaryen yanzu don ya cimma manufarsa wannan shine shi yasa ban yi mamaki ba to gini akan wannan wanda duk zai ci gaba da bina akan wannan ka'idar zaka tafi dabin da mutumin nan zai kawo zaka ga cewa ko dai ƙarya ko yadda magana take ba haka take ba zai murɗar da ita don cimma biyan buƙatar shi wannan shine da haka eh, wannan matsalar da ya faɗa a nan wajen ya za da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala dai a cikin Qur'ani ta wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada in wasu mutane ya sa ku an saddukum anil masjidil haram saboda sun kautar da ku daga masallaci mai alfarma an ta'atadu ku ketare iyaka a kansu. Allah yake wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab ya zami da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qisti ku zamanto masu tsayi da shaida dan Allah wala kuma Allah yake kada ƙin wasu mutane wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala ta ta'jilu Allah yake kada kin wasu mutane sa ba za ku yi musu adalci ba da haka abin da ya kamata ko mun saba da kai to kai kokari kin mu da kai kada ya sa abin da ba namu ba ne ka jingina mana Allah yace i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wannan fa alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi Allah bai yadda ka faɗa mai abin da ba nashi ba ka ce nashi ne kai masa ƙirƙiran ƙarya ina maganin cewa ku na hannu abu na uddali ne sannan za mu ga yana cikin wasiya guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala yi ya ce wala ta ƙarabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai ce wa awful kaila wal mizana bil qisti sai ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha sai ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi magana akan shi yana da alaka ta kusa da ku abin da ya kamata shine kallon dalili sannan Allah ta'ala yake ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan wanda haka wash-shamsu ash-shamsu wal-qamaru bi husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan sai yace was-samaa'a rafa'aha wa al-mizan sai ce Allah ta tsagau fil mizan Allah ya daga sama ya kawo ya ajiye ce kada a wuce gona da iri akan wannan ma'aunin sannan Allah subhanahu wata'ala ya kara faɗa yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati mun aiko manzanni da hujjoji wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana mun saukar tare da annaban akwai littafi da ma'auni li yaquma an-nasu bil qisti saboda mutane su tsayi da adalci dai na da waɗannan ayoyin da haka wannan shine da haka za mu tafi matsala ta gaba matsalar abin da ya shafi wacce zai yi magana a kanta ita ce ta aljam'u wato bainar salate ne haɗawa tsakanin sallah sai mu ji ta idan mun ji ta kuma sai mu ainihin wato ba shi amsa a kanta sai mu ba shi amsa ainihin wato a kanta jam'i tsakanin ainihin wato sallah wannan ne. ya yi ta maimaitawa yana cewa ni jahili ne wannan dama ba mushkila da yana faɗa cewa ni jahili ne ni na ma ban ce maka ni malami bane ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban ahlus sunna amma tare da haka ban fassara kalman hadisi garibi da ma'anar bako ba tare da jahilci na tare da haka hijirar da aka haifi az zahabi ba daidai ka faɗe ta ba tare da haka sunan littafin malamin kuma mallai al alfaƙihu ba ka iya mallai al-faqih kake cewa wanda zan zo wannan gabar zaka ka ji ta insha Allahu amma bari mu bashi ya tattauna matsala akan aljam'u Salate ne, sai mu zo mai magana ka fara shafar kai kai da ake cewa ka zo a tattauna da kai ka gudu ka kasa yadda a tattauna kuma kai cewa za ka shafa kai wannan usulubi ne na malamin ku kamalul haidari ka ɗauka na tsoro cewa yanzu sai dai mutum ya zauna ya kasa ya tura muku ku ji ku ba da amsa in kamalul haidari ya isa Allah madaukakin sarki cewa ya kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku in kuna da gaskiya kuma maganan a tattauna ai babu bane ba ko annabi Ibrahim ya tattauna da wancan sarkin gafir annabi Musa ya tattauna da Fir'auna doguwar tattauna a cikin suratu ainihin wato shu'ara'i a farko da haka shi yasa yadda da abin da muke kai na aqida muka yadda ba wanda ba za mu iya gaba da gaba da shi wajen ba aqidar mu kariya wannan shine bari mu ci gaba da jin jinsa لأنه مجموعة أعمال الجمع بين الصلاتين dan shi kawai ba a jirgin ku da mamu malik da zai mutane wajen ba za ku yi haka sallah da sai ana wuya da zan ku da zai ka shi ne ko to ga mun da yi kuma za mu tabbatar da imam malik kai ku to ya kuma da shi da zarrawo da sai ne ba ku ma ku yi ha sai fara kai na kawo a nan gurin da shi saboda kuma shi ne kayan a kan sharon da yake kuma ba ta san mini da wani amma duk kuma su ga abin da yake in ka san da wani a yi bayani za ka samu wannan bayanin a cikin sharon na dari da sittin da ɗaya a duk na ɗaya kun wani a bayani shi ne wanda sun biyo da tsarin يتحدث من أفعاله عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال عبد الله بن عباس رضي الله صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير موت ولا سفر قد أهدينا قد أيوة. الله yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi sallah الظهر والعصر جميعا الظهر والعصر أحدا والمغرب والعشاء جميعا مغرب والعشاء أحدا إنه متجمعين بمدربين ومدربين ومدربين شو متجمعين الظهر والعصر إنه متجمعين kada mutane sai ba da ya wanda ya kura ba tare da ya mu bala kaba kan kankan da a muka da kai ta minti goma mutane sun gane cewa tasaddi ne ko na isa in tare ka shi yasa na tare ka

قال بعضهم أرى ذلك كان في مطر أرى شبه بعضهم بان أمر الغرب أرى اذا أجاني كما ذكر امام مالك الله To kaga wannan abin da ya karanta ga littafi a hannunsa ba daidai ya karanta ba bai san abin da yake karanta ba duk mutumin da zai je ya ɗauki mu ya je ya duba hadisi na ɗari takwas da tamanin da maliku ya kawo cewa ura zalika kana fi matsalin ba maliku cewa ya ba ara ina gani da aka akar makallawa kana ce ma wani jahili ba ka kiyaye fi'ili mabni lil ma'alim da mabni lil majhul yana da kyau kamar yadda kake ce min jahili ka dinga kiyaye mai kake karanta akwai bambanci tsakanin ara da ura amma saboda kada ya ce na masa shari ba dan ƙara dawo da shi baya ba sai قال بعد آه ذلك ثالث مثلا أرى شو بعد aga ara yake cewa maliku kuma ba cewa ya ba ara tunda ya ce ura ana gani kaga yana faɗa maka ra'ayin wasu malamai ne wanda ya riska a madina ana ganin haka ba cewa ya yi ara ba a kalla amma kana ce ma wani jahili cewa bai yi karatu ba baka kiyaye bambanci tsakanin mabni lil ma'lum da mabni lil majhul ba so da ka barin baka ka karasa sai ka gama wannan nukta din da abin da zaka karanto cikin tirmidhi sai duk ba ka sannan maliku ya rasu hijira 179 ko da ya fara karantarwa a duniya annabi bai wuce shekara 100 da barin duniya ba amma Khomeini shi yana da ikon yin istihadi a addini shi yana da ara amma maliku da ya rayu ga shiga kabarin annabi annabi wuce shekara ɗari ba saboda rashin mutunci kana cewa waye maliku addini

kuma a da zai ba ba ba ba da da ya yi nan ba yana ganin yana nan kawai ba yi ko Allah ya yi da kawo shi ba kai haka ce to ba ka tafi da cin mutum ne ga abin da Allah sarki masakin ɗaliban shi a ku tashi ku karatu malamin ku ya kuskure a ce ga littafi a hannun duk cikin ɗaliban ba wanda zai iya gyara mai cewa malam ba daidai ka karanta ba amma ciki kana ji wani na cewa Allah ya ƙara lafiya duk mutumin da yake so dama ya mayar da kai ka zama bawan shi ba bawan Allah ba farkon abin da zai fara ɗora ka akai hanya ta ya kashe kai hana ka karatu bari mu a cikin تبعين بالأمان يا جاويانا حدثنا حماد أبو معاوية عن الأعمش عن خبيب بن أبي طالب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بالذكر عمر ابن عمر فلما المتى وهو تشيل الأهوال الغائبة والمن والمتى والدم ya kalli baya tsoro ba ne ba tafiya saboda da dai ba ya an shi da an ko ma din a kan ruwa da ba za ka wani mutum sallah a kawai ba ta da sallah a kawai to ba ne ابن عمر يقول جنب رسول الله صلى الله عليه وآله بين السكر والأثر وقال هذا أبعدني بالأرض وبين المغرب والعشاء kuma tsakanin magana da isa duk madina ce sannan ba da ta yi a cikin garin madina a nan garin nan a nan a gidan wasu madani a madina gidan su ne sai ce mu da wani harfin mara matsalai

Ah, yana da kyau kaɗa ka karanta mun faɗa mai saurare ya ji da kyau ba haka maliku ya faɗa ba cewa ya ƙura ana gani fahimta ce ta wasu yake faɗa cewa suna ganin haka ne za a kowa ya kitabu yana maganin cewa maganin kitabu wa sunna duka ƙarya ake yi sai kuma da wadda kake ta bin baiti da gaske ne sai yadda kuka zo kuka danna ta kanku da satar kuɗin mutane da sunan kumusi wannan shine bin tafarkin ahalul baiti ya kasar kara al'ummar domin kawuna بل هكذا هكذا عدونا ولا يجب هذا الذي يعدون إلا الله مثل وقتا شيئا مثل ذلك دكتور تعالى رمضان الدبوة فيما انتظر كتاب صلاة المسافرين والقصر باب من الهدى باب الجمع بين الصلاتين في الخبر كالبرد باب كان مدمر الصلاتين كان خبري باب هذا طلع عينة بعض المدري حديث من هذا الجزيرة فهي حديث ما أربعين ويعلم من بسلسة فهي حديث من أحسن وهذا كما أنا أمر من منه وآمن الكلام جميلا أن الحيث حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله الذكر والعصر جميعا دون وفي غير خلق ولا سفرين يا لها الظهر يا لها اثر اما الدين باقي وفن بعد الجهل قال ابن الزبير سالت سعيدا لما قال ذلك مثل والإنسان نفسه فقال فأنت إن أباك كما فعلت ولا هذا من أباك كما تشركون فقال أراد أن لا يولد أنت من أمتي لأن تنكر ولد مسكين الأمة وشبكة القرى ثم تنين لها العلم به يبقى العلم به فقال أنت تقبل ويولد فأمين ذلك إلهم إلهم غير أبعيده وإنت لا تشيء معلومين بقول الشيء ما تقول الشيء saboda haka yana maganin cewa su ba ci ma zaune ba ne ta yadda zai zamanto ba su da wani aiki sai sallah da aka shi yasa yadda ka san kaman Allah ya kawo su duniya ne banda neman duniya ba abin da za yi da aka shi yasa saboda ba lokacin da lokacin da za su bauta ma Allah harkokinsu na rayuwa ya fi muhimmanci sama da ibada ta shi yasa su ba za su iya jira kowace sallah su yi ba kullum sai dai sallan azhar da lahasar su hada magariba da isha'i su hada kuma kullun haka suke zan zo nan bashi amsa akan wannan matsalolin ina jiran ya gama karanto na soshin ne duka in ka zo na bakin magariba ka hada kai sallan sai ka kasance kuma da sauran abubuwa musulunci ne zo da wannan bayan ba ya gani ba ya shi ya zo da sallah da ya zo ya da da duka cikin mu in ka gana ba ka raba su ga mutum ne amma a inda za a yi ne ne ba ma ko yau ko yau su so ko su ke in ku kana za ku ga ko su ko ya ko su to shi ta banna na da gobe a jama'a alqur'ani ba hukuncin ban kan gana ba jama'a da alwala da tunama duka ya zo ne a aya ta shi da suratul أحد الله da القرآن لا حديث الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين a zai shiga matsala ta gaba abin da ya shafi matsalar alola to bari mu tsaya mu tattauna wannan matsalar yadda ya kawo ta na farko dai mun ci ya kawo hadisi cikin muwadda ta imamu maliku lokacin da maliku ya ce ura zalika kana fi matsalin sai yake cewa maliku ya ce ara ina gani har yi cewa ya maliku wanda mun faɗa muku shi da yake cewa ni jahili ne ga littafi ya maimaita ya maimaita a hannunsa amma bai kiyaye bambanci tsakanin mabini lil da mabini lil majhul ba al maliku ya kawo wannan hadisin babul jam'i bayna salatayn fil hadari was safar babin da ke magana a haɗa sallah ana zaune a gida ko ana halin tafiya haka limamu tirmizi kamar yadda ya kawo ya kawo shi babu ma da a filjam ibainas salatai ne hadisi na ɗari da ainihin wato tamanin da bakwai na muhammad bin isa bin saura bin musa bin da haƙa tirmizi abu isa wanda ya rasu jira 279 da ya kawo daga sa'idu bin jubairin anabin abbasin kala yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainar buhur wal asiri annabi ya haɗa tsakanin azhar da lasa to ina so mai saurari ya kiyaye lafazin jama'a tunda kaga an ce ya haɗa kenan wannan ya nuna asali annabi ba haɗan yake yi ba yanzu wani abu ne ya faru kawai ya haɗa sai yake cewa wataƙila ya iya cewa to an ce nan min gairi kaufin wala matsari wa bainal maghrib wal isha bil madina ya haɗa sallar magariba da isha madina min gairi kaufin wala matsari ba tare da tsoro ba sannan ba tare da ruwa ba abin da suka sani a baya ana haɗa sallah ne da waɗannan dalilan saboda salatul khawfi Allah ya faɗe ta a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ainihin wato idza kunta fihim ayatu fa qamta lahum as-salah in ka kasance tare da su ka tsayen musu da sallah har Allah ta'ala ya faɗi tsawon wato dogon abin da ya shafi hukuncin yadda za a yi sallar kasaru a cikin ainihin wato alqur'ani a cikin suratun nisa'i da haka wannan za mu ga cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ta wa'iza da rattun fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru min salata salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal na kanu lakum aduwwan mubina da haka za ku ga dama sun san akwai salatul khawfi har Allah ya faɗa kaifiyar ta wa'iza kunta fihim fa haqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا من فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك سيتي وليأخذوا هجرهم وأسلحة ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة حرزوا قرشن أبن الله يفعل شيء سايتي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إذا كنتم aqimus salata wannan ya nuna cewa sallar da aka yi a wancan yanayin ba sallah bace da aka yi ta a hali na natsuwa to sun san dama akwai sallah ta khaufu sannan wala matsarin a wata ruwayan wala ruwayan wala safarin sun san idan ruwa ya faru ana hada sallah sannan idan a halin tafiya ana hada sallah da haka malamai suka ce babul jam'i wajen hada sallah ausa'u ya fi yalwa akan babi na kasaru domin shi kasar ittifaki ba a yin sa sai in an yi tafiya amma jami'in sallah ana yin sa ko ana zaune a gida idan wani dalili ya faru to cewa jama'a annabi ya hada wannan ya nuna cewa dama ba hada sallar yake ba tunda ya hada yanzu su kuma sun ka wannan ne don su nuna cewa abinda aka sani ana hada sallah akan shi uku ne ko tsoro ko ruwa ko abinda ya shafi tafiya to dan annabi ya nuna ba sai wayannan dalilan ke sa a hada sallah ba wannan shine abu na farko faqila na abbas ma arada bi zalika to me annabi yake nufi da wannan qala sai yace arada allah yukhrij ummatahu saboda kada ya kuntata ma al'umma shi dan haka a wannan babu magana cewa kada annabi ya kuntata ma al'umma shi duk wani abu da zai bayu sanyi matsanancin mutum ya karanta fito zai ga cewa yana da cikin dalilin da ke sa haɗa sallah yanzu rana alhamis da muka yi karatu duk wanda suka zo sun sani da muka kalli za mu karatun awa biyu da wani abu in an fara haɗa kyamara kafin a gama haɗa kaya magariban ta nemi ta wuce watakila isha'in ya karatu saboda akwai wanda mun san karatu zai kawo su ba sallah zai kawo su ba ma so mu shiga haƙƙinsu su zo suna jira mun kai karfe tara da rabi mun dumfari karfe goma ba a gama ba sai muka haɗa sallar magariba da isha'i saboda kada a ƙuntatawa mutane rashin lafiya ba ambace shi ba amma ɗaya ne daga cikin sababi na ƙunci da ke sa a haɗa sallah bani mu gama sannan sai mu zo mu ba da amsa akan wannan da haka sai ya ce rawahu jabir an jabir bin zaid wa sa'id bin jubair wa abdullah bin shaqiq al-uqali wa qad ruya an ibn abbas an an-nabi ghayru hada in ja al-imam at-tirmidhi ikrama da ya ƙara ruwaitowa a hadisi mai lamba ta 188 sai yake cewa daga annabi jama'a baina salataini min ghairi uzrin ko man jama'a bai da salate ne annabi ya ce duk wanda ya haɗa sallah guda biyu ba tare da wani uzuri fa kada a ta babin min abuwa bil kaba'iri ya zo da wata ƙoba daga cikin ƙobobi na kaba'ire amma kaga saboda amana ta ahlus sunna da ta naqali suna faɗar malahum wa ma alaihim abin da ke goyon bayansu da abin da ke goyon bayansu yanzu inda kai ne ka samu wannan nasin yana goyon bayan ka kabewa za ka yi akan shi wa hana وهان شهادة هو أبو علي الرهبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل العلم أما حديث بإنغانت بقول أنا قوين بام ناك بحجة بشي ذاك ضعفه أحمد وغيره سأل الإمام الترمذي والأمل على هذا عند أهل العلم aiki akan wannan a wajen ma'abuta ilimi Allah ya jima'a bainas salataini illa fi safarin kada mutum ya hada sallah biyu sai a tafiya aw bi arafa ko arafa warakasa ba da ahalar ilimi sashen ma'abuta ilimi sun yi rangon minas tabi'ina fil jam'i bai na wajen haɗa sallah ga mara lafiya wa bihi ya ƙulu ahmad wa ishaq wa ƙala ba da ya jima'u bai na salate fil zai haɗa a ruwa kamar yadda wa bihi shafi'i ƙala bihi ya wa ahmad wa ishaq wa lam yara shafi'u lilmarid an jima'a bai wannan shine maganar da ya kawo to abin da nake so mai saurare ya fahimta Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa annabi inna salata kanat alal na kitaban mawquta sallah tana da lokacin da Allah ya sanya mata kowace idan lokacin ta yayi shine za a yi shine asali shi haɗa sallah wani abu ke bujurowa sai a haɗa ta in zai sa jama'a su shiga kunci to su kuma shi a da na faɗa sun ce babu yadda za a yi su haɗu da ahalin sunna akan Allah ɗaya ko annabi ɗaya ko shugaba ɗaya in dai wannan annabin da ya zo khalifansa shine abubakar to wannan annabin ba su yadda da shi ba allah ma ba su yadda da shi ma amma na yi mamakin yadda sauran abubuwa ya ɗauki wannan matsala ta fiƙo ba na son bata lokaci a kanta ya yi ajiye masa'il na aƙida duk musulmin duniya sun yadda annabi yana da 'ya'ya guda bakwai amma ku a gurin ku ƙira annabi ƙwaya ɗaya ce na na fatima duk ragowar bayan shi bane aina kuka haɗu da musulmi a nan wajen duk musulmin duniya sun yarda sahabban annabi mutanen kirki ne ko a gurin ku sun yi ridda kamar yadda ka yi ta kokari ka tabbatar da riddan nasu a cikin karatunka sai yan kaɗan daga ciki wanda zan faɗi yan kaɗan ɗin da kake cewa an yi saɓani a kansu duk musulmin duniya suna ganin girman makka da madina sama da ko'ina kamar yadda ku kuma karbala yanzu abu ne shahidi a wajen ku ya fi makka da madina inda annabi yake kwance. so da haka maganar da ni'imatullahi da za'ili ne ya faɗa to haka yadda komai naku na musulmi ba kwa yin daidai hatta sallah ma ya zaman to lokacin da raguwar musulmi suke yin ta ɗaya ɗaya in wani abu ya faru su haɗa sallah ko babu ruwanku don ku saba wa musulmi ko da yaushe haɗa sallah kuke to abin mamaki a wannan ruwayan ita ma ta muslim da ya kawo ta ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin safatul bari a mujalladi a cikin fatahul bari da ya kawo sai yake cewa qad zahaba jama'atun min a aimma jama'a da yawa daga cikin malamai sun tafi ila akari zuwa ga riko bi zahir hadal hadisi ga zahirin wannan hadisi fajawwazu sai suka ba da halaccin aljam'a fil hadar lil kaga lil in bukata ta taso mutlaqan kowace irin bukata ta taso wacce za ta sa mutane su shiga kunci ya halatta a hada sallah sai ce lakin bi shartin da sharaɗin Allah yuttaka da zalika adatan kada a riki wannan ya zama al'ada wanda kuma wannan shine kai cin ba kai zaka yi wa malaman sunna fassara hadisansu ba da ka faɗa hadisan sai kuma ka faɗi mai malamai suka faɗa akan hadisan dan haka da sharaɗi in ja Imam Ibn Hajar abinda malamai suka tafi akan shi kada a riki wannan ya zama al'ada kenan ashe malamai sun fahimci cewa annabi ya haɗa. ba abu bane da annabi ya rike shi al'ada yayi haka ne Dan ya zamanto ba sai ruwa ba ko tafiya ko ƙasa ko abu ko tsoro a'a duk wani abu da zai faru da zai zamanto sababin a kunci ya halatta rashin lafiya na ciki wanda rashin lafiya annabi bai ambace shi ba sai ya ce wa mimman qala bihi ibnu sirin daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai ibnu sirin wa rabi'a wa ashab wa ibn al-mundir wal qaffal al-kabir wa haƙawul katsabi an jama'atin min ashabil hadith katsabi ya haikaito wannan daga malaman hadisi wasta dallalahun bai ma waƙa ya kafa hujja da abinda ya auku inda musulun wannan ruwayar da ta musulun da ita ce hujjaka. wato fi hadal hadisi min ɗari ƙi sa'id ibn jubairin ƙala yake ta ƙultu libna abbasin na ce ma abdullahi ɗan abbas lima fa'ala zarika ƙala sai ce a rada allah yi hori da hu. ahadin min ummati saboda kada annabi ya sa ɗaya daga cikin al'ummar sa kunci walin nasa'i al nasai min tariq amr bin haram an abil eh, eh, al-ash'a an ibn abbas yace salla bil basara yayi salla a basara wato al-ula wal asr yana nufin azhar da la'asar laysa bainahuma shay'un tsakanin su babu wani abu sannan wal magriba wal isha tsakanin magriba da isha laisa bainahuma shay'un tsakanin su babu wani abu fa'ala zalika min shugulin kaga abdullahi dan abbas yayi haka ne saboda wani yanayi da ya samu kansa a ciki wa fihi a cikin sa akwai rafuhu ila annabi sallallahu alaihi sallam. magana ce wadda ta kai zuwa ga annabi wa fi riwayatin lil muslimin tariq abdullahi bin shaqiq anna shugul ibn abbas al mazkur shagalin da yasa abdullahi dan abbas aka ambata wanda yasa ya haɗa sallah kana bil khutbati wa annahu khataba ba'da salati al-asr ila anbadatin nujum ya fara karantar da mutane bayan sallar la'asar har sai da magriba ta duhu ya shiga thumma jama'a bainal maghrib wal isha sannan ya haɗa tsakanin magriba zuwa isha'i lokacin da wani mai magana cewa dan mai zai haka yace to ai annabi sallallahu alaihi sallama ba yana haɗa sallah saboda irin in wani abu ya faru irin wannan wanda zai sa kada a shiga kunci wannan shine abin da ya faru ainihin wato a takaice abin da ya shafi matsala na ainihin wato haɗa sallah wannan shine to da haka a kamar yadda nake faɗa nake cewa wannan abin da su suka tafi a kan shi kenan kullum-kullum haɗa sallah suke kuma wallahi babu inda annabi Allah da ya aiko shi daga lokacin da aka yi masa umarni ya fara haɗa sallah ya zamanto haɗa ta yake yi kullum-kullum har yabar duniya tun da ka ji an ce jama'a ya haɗa to wannan ya nuna maka cewa ya yi ne don idan bukata ta taso a hakan kamar yadda wannan ita ce fahimtar malamai na ahalus sunna akan wannan matsala ɗin da shi ya zai ya ɗauki hadisan ya ba su ma'anar da ya ga dama don ya cimma bukatar shi saboda mutane ne da ba su da amana da nakali wajen abin da ya shafi magana da haka insha Allah gaba ta gaba da zamu shiga gabar abin da ya shafi matsalar alwala da yanzu kuka ya fara magana ainihin wato a kanta da aka zan yi ƙoƙari in takaita a nan sannan magana ta ƙarshe kamar yadda nake faɗa ba nan gushe ba ina masa ta haddi. ina ce masa malam bashir lawan in ya isa yana jin cewa ya yi karatu shi ne da gaske zai iya kare shi an cin nan to ga magashi ya buɗe ƙofar tattaunawa wanda yanzu mun koma da ni da shi sai dai turo min sako ta whatsapp in tura mai kuma yana gama in na fahimci ba shi da lokacin da zai tattauna rufe babansa zan yi sai dai mu nemi wani wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh